العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمد مني سؤالا نحو طلعته حتى جرى النور في شرح وتلقيني حتى جرى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 wanda za mu karanta fikihun imamu malik rahimahullah wannan eh, shiri za mu karanta risala ce ta ibn abi zaidul kairawani risala da aka sani a gida da malamanmu suke koyar da mu kafin mu fara karatun risala akwai wasu abubuwa da ya kamata mu fara gabatarwa abu na farko malamai sun saba kafin su fara karantar da littafin wani malami suna gabatar da takaitaccen tarihin malamin to mu ma za mu kwaikwayi malamai mu bi wannan salo da suke bi kafin haka yana da kyau mu magana akan abin da ya shafi falalan ilimi musamman ma ilimin fikihun tun da risala mawallafinta ya rubuta mafi yawan abin da yake cikinta ne cikin ilimin fikihun allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin ƙur'ani ayoyi masu yawa sun zo da suke bayani akan falalan ilimin shari'ar musulunci daga cikin waɗannan ayoyi allah yake cewa sa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa rabbi zidni ilma allah yake umarta manzon allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya roƙe shi ya ƙara mishi ilimi ba abinda da allah ya ce allah ya roƙe shi daɗi in ba ilimi ba wannan ke nuna falalan ilimi sannan a wata ayar Allah yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah zai daga darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku sannan a cikin waɗanda suka yi imanin Allah zai daga darajar waɗanda suka yi ilimi daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna ilimi hadisan suna da yawa za mu ambaci ɗaya daga cikinsu wanda muawiya radiyallahu anhu ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yake cewa mai yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi duk wanda Allah ya yi nufin shi da alkhairi zai fahimtar da shi addini yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini fahimtar addini kuma sanin ilimin tauhidi aqida kenan da sanin ilimin fikihu to Allah manzo Allah ya ce duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi zai fahimtar da shi addinin shi abu na gaba shine eh, bayani a takaice akan wanda ya wallafa wannan littafi mai albarka ar-risala sunan shi abu muhammad abdullahi ibn abi zaid abdurrahman alƙairawani ana mishi nasaba ga garinsa ƙairawan wanda yake gari ne a ƙasar tunis wato tunisiya kenan sannan ana mishi nisba zuwa ga ƙabilarsa nifza sai a ce mishi annifzi wasu malaman suka ce annifzawi duka wannan nisba ce ta mawallafin arrisala sannan wannan malami an haife shi ne hijira tana da shekara 310 kamar yadda mafi yawan malaman tarihi suka tabbatar malamai sun saba idan kamar yadda aka sani yara in suka taso za su fara karatu ne a kasarsu su fara karatu gurin malamai su haddace ƙur'ani daga nan su shiga fagen ilimi su fara neman ilimi to shi ma eh, mawallafin risala hanyar da ya bi kenan gurin neman ilimi da farko ya fara neman ilimi a garin shi gurin wani malami da ake kiransa muhraz ibn khalaf a tunisi ya yi karatu gurin malamin nan tun a farko fara karatunsa bayan ya yi karatu a gurin shi sannan ya yi karatu gurin manya-manyan malamai da suke garin shi har ya yi fice cikin ilimi daga cikin waɗanda ya yi karatu gurin shi a ƙasar shi akwai wanda ake kira abul fadl abbas ibn isa al-mamsi wanda ya rasu shekara ta uku ibn abi zaid al ya yi karatu gurin malamin nan ya fa'idantu daga ilimin shi mai yawa daga cikin waɗanda ya karatu a garin shi kairawan kenan ko kuma in ce tunis akwai abu abul abbas abdullahi ibn ahmad al-abiyani a tunisi malam mai risala shi ma ya karatu gurin wannan bawan allah sannan daga cikin waɗanda ya karatu a gurinsu akwai abu maimuna darras ibn ismail al-jarawi al-fasi wanda ya rasu shekara ta 357 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi ilimi gurin waɗannan malamai ibn abi zaid al-qayrawani ya shiga duniya neman ilimi ya je garin iraq a cikin bagdad akwai wani babban malami da ake kiransa abubakar muhammad ibn abdullahi al-abhari wanda mai risala ya yi karatu a gurin shi a garin bagdad daga cikin waɗanda ya yi karatu gurinsu akwai abu ishaq muhammad ibn al-qasim ibn sha'ban al-misri wato har ya je ƙasar misra ya yi karatu gurin wannan malami wanda shi kuma wannan shine shugaban malaman mazhabar malikiya a ƙasar misra a zamanin shi daga nan ya ci gaba da neman ilimi har ya kai ya yi karatu gurin wani babban malami da ake kiransa abubakar muhammad ibn ahmad ibn al-jaham wanda ya rasu shekara ta 329 waɗannan a takaice waɗanda ibn abi zaid al ya yi karatu kenan a gurinsu sai kuma almajiran shi da suka yi karatu a gurin shi da mu ambaci kaɗan daga cikinsu daga cikin waɗanda suka yi karatu gurin ibn abi zaid al-qayrawani akwai babban ɗalibin shi da ake kira khalaf ibn abil qasim al-azdi wanda aka fi sani da al-baradi'i shi ma ya karatu gurin ibn abi zaid al-qayrawani shi wannan ɗalibin na abi zaid al-qayrawani ya rubuta wani littafi mai matukar muhimmanci tahdhibul mudawwana littafi ne mai kima a mazhabar imamu malik daga cikin waɗanda suka karatu gurin ibn abi zaid al-qayrawani akwai abubakar ahmad ibn abdurrahman al-khawlani wanda ya rasu shekara ta da da talatin biyu shi kuma a zamanin shi shine shugaban mazhabar malikiya a garin da malam ya taso wato kairawan kenan daga cikin waɗanda suka yi karatu gurin ibn abi zaid al-qayrawani akwai abul qasim ibn abdurrahman al-labidi wanda ya rasu shekara ta 440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma wannan almajirin na abi zaid al-qayrawani ya rubuta wani littafi mai girma wanda ake kiransa masailul mudawwana malamai suka ce ya kai mujalladi ɗari wannan littafi wanda ɗalibin mai risala ya rubuta daga cikin waɗanda suka yi karatu gurin shi akwai abu muhammad makki ibn abi talib al-qaisi al shi ma a garin malam yake shi ma wannan yana da littattafai masu yawa a bangaren kira'at gurin tafsiri da gurin abin da ya shafi harshen larabci ya yi rubutu masu yawa wannan a takaice akan abin da ya shafi waɗanda suka yi karatu kenan gurin wannan babban malami wanda ilimin shi ya yaɗo a duniya abu na gaba shi ne menene aƙidar wannan malami kuma me malamai suka ce a kan shi ibn abi zaid al-qayrawani malami ne wanda yake akan hanyar ahlus sunna wal jama'a dukkan tauhidi da ya tabbatar a wannan littafi wato tauhidi ne irin na magabata tauhidi ne irin na sahabbai da tabi'ai kamar yadda za mu ji a littafin shi sannan kamar yadda za mu ji a gurin malamai da za mu ambata sun yi magana a kan shi shi yana kan hanya ce ta magabata bai san a kawo wani abu cikin musulunci aya ta zo cikin ƙur'ani ko wani hadisi ya ce ba ma'ananta haka yake ba ya ce zai juya ma'anan ibn abi zaid al-qayrawani baya wannan abin yana kan hanyar magabata ce dukkan abin da ya zo a ƙur'ani Allah ya tabbatar wa kanshi to za mu tabbatar mishi dukkan abin da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ya mana bayani akan abin da Allah ya yi bayani a kan kanshi to za mu tabbatar mishi wannan abin ba tare da mun ce ba haka yake ba mun kone ko mun yi wani tawili ibn abi zaid al ba baya waɗannan abubuwan kamar yadda za mu ji a cikin wannan littafi shi mai albarka a risala daga cikin waɗanda suka yi magana a kan shi akwai wani daga cikin waɗanda suka wallafa risala suka yi sharhin risala yake cewa ana cewa laula shaykhan wal muhammadan wal qadiyan la al ba dan wasu shaihinai kwaya biyu ba da muhammadai kwaya biyu da wasu alkalai kwaya biyu ba don su ba to da mazhabar imamu malik ta rushe da an rasa ta su wane ne waɗannan shehinan kwaya biyu suka ce su ne ibn abi zaid al-qayrawani wanda ya wallafa risala mutum na farko kenan na biyu kuma abubakar al-abhari ɗaya daga cikin malaman shi Kunga yana ɗaya daga cikin waɗanda malamai suke cewa ba don su ba da mazhabar imamu malik ma da ta rushe daga cikin maganganu da ake yi akan wannan bawan allah ana kiransa imam malik karami malik asagir kamar yadda yawa daga cikin wanda suka yi rubutu a kan shi suke fada sannan ana kiransa da cewa khalifatu malik wato khalifan imamu malik ba don komai ba saboda rubutar rubutun da yi a mazhabar imamu malik kamar da za mu ji altattafan shi daga cikin abin da ake kiran wannan bawan allah da shi akwai jami'u mazhabi malik wa sharihu akwalihi aka ce wanda ya tattara mazhabar imamu malik sannan wanda ya yi wa maganganun imamu malik sharha wannan yana nuna mana eh, matsayin bawan allah nan al'imam al-hafiz al-zahabi ya faɗa cikin littafin shi mai albarka a siyar siyar a alamin nubala yake cewa abu muhammad alkairawani shine al'imamul allama malami shugaba mai yawan sani alƙudwa wanda yake abun kwaikwayo alimu ahlil maghrib masanin mutanen maghrib wai yuqalu lahu yace ana ce mishi malik as-saghir ana kiransa imam malik karami wa kana ahadu man baraza fil ilmi wal amal yace wannan malami ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi fice gurin karatun ilimi da kuma aiki da ilimin su yace wa kana rahimahullah ala tariqati salaf fil usul wato alhafiz zahabi yake cewa mawallafin risala yana kan hanyar magabata gurin ilimin aƙida gurin ilimin tauhidi yace ce la yadril kalam bai san ilmul kalam ba ilimin da za a dinga caccanja maganganu da Allah ya tabbatar da su a cikin ƙur'ani wala ya ta'awwal malam ya ce bai iya tawili ba bai san me ake kira wani tawili ba ma'anan bai san wani tawili ba babu wani aya da za ta zo cikin ƙur'ani allah ya tabbatar wa kai shi wannan siffar shi kuma ya ce a'a ba haka allah yake nufi ba ai kaza kaza kaza ne ce zai juya baya haka bai san waɗannan abubuwan ba kun ga kenan wannan aƙida ta wannan malamin ita ce aƙidar magabata imamu malik da dukkan almajiran shi suna kan hanya ce ta magabata gurin tauhidi ba sa duya maganganu da suka zo cikin ƙur'ani wannan a takaice kenan sai mu zo bayani akan wallafe-wallafen wannan malami wato wanda ya wallafa risala banda risala ya wallafa tattafai masu yawa har malamai suke cewa littattafan shi sun kai kusan arba'in ko sama da haka daga cikinsu akwai annawadiru wa ziyadat an buga shi cikin mujalladi goma sha biyar littafi ne wanda duk wanda ya duba shi ya san ba ƙaramin littafi ne ba daga cikin littafin shi akwai muktasarul mudawwana ya taƙaita mudawwana ta ibn qasim a cikin wani littafi da ya kira muktasarul mudawwana alkazi iyab eh, da ibn farhun suke cewa al-muktasar muktasar dinnan muktasarul mudawwana da annawadir wa ziyadat su ne a kansu ne ake karanta ilimin fikihu a yi fice a ciki a kasar tunis littafin shi na uku da za mu ambata shi ne tahdhibul utubiyya shi ma littafi ne mai girma daga cikin littafin shi akwai tafsiru auqatis sala daga ciki akwai aljami'a fi sunan wal adabi wal magazi shi ma wannan tafin an buga shi daga cikin littafan shi akwai azabbu an madhhabi malik daga ciki akwai risala fi usuli tauhid wata risala ce yayi akan abin da ya shafi ilimin tauhidi ya tabbatar da ilimin tauhidin magabata ilimin tauhidi da imam malik yake kai daga cikin littafan shi akwai risala fi raddi ala qadariyya akwai athiqatu billah wa tawakkulu ala allah daga cikinsu akwai ar-risala wanda shine littafin da za mu karanta shi a wannan halka mai albarka in allah ya yarda to kafin mu fara karanta wannan littafi mai albarka yana da kyau mu san sharhohi da aka mata kuma mu san matsayinta a mazhabar imamu malik risala littafi ne da allah ya mishi albarka wanda ya yaɗu tun a zamanin wanda ya wallafa shi tun wanda ya wallafa shi a ƙarni na hudu yana da rai littafin ya fara yaɗuwa a duniya tun a zamanin shi aka fara samun malamai suka fara sharhi a kan littafin wannan daga cikin abin da yake nuna matuƙar muhimmancin wannan littafi mai albarka wani daga cikin malamai yake cewa risala ta ibn abi zaid al-qayrawani a dukkan littattafai da aka rubuta a mazhabar imamu malik ba wanda ya samu karbuwa irinta bayan muwatta malik da kuma almudawwana bayan muwatta ba littafin da ya samu ya karbuwa da yaduwa a duniya irin risala don haka ta je dukkan kasashen duniya sannan an rawaito cewa ita wannan risala an yi tarjamanta zuwa harshen turanci an yi tarjamanta zuwa harshen faransanci waɗanda farkon wanda ya fara mata sharhi shine alkazi abdulwahab wanda suke rayuwa tare da eh, malamin nan da ya wallafa risala shine alkadi abdulwahab al-baghdadi shine farko wanda ya fara mata sharha sannan daga cikin malaman malam wato wanda ya wallafa risala akwai wanda ya rubuta littafi akan risala din ya kira shi da suna masalikul jalala fi musnadin risala a cikin littafin nan dukkan dalilai na malamin nan ya rubuta su a ciki daga cikin waɗanda suka yi sharhin risala akwai alkazi abul hassan ali bin muhammad azzarwili ya yi wa risala sharha malamai suka ce risala tana da sharhi kusan sama da ɗari kuma har a wannan zamani namu gashi nan malamai ba su gushe ba suna ta yi mata sharhi daga cikin waɗanda suka yi sharhin risala akwai qasim ibn isa ibn naji wanda littafin sa littafi ne mai matukar eh, mai wato kima da muhimmanci shi ma littafi ne da an buga shi daga cikin waɗanda suka yi wa risala sharha akwai allama ahmad ibn ahmad ibn isa al-burnusi wanda aka fi sani da zarro shi ma littafin an buga shi littafi ne da a yanzu haka ana sayar da shi a kasuwa daga cikin waɗanda suke sharhin risala akwai allama dawud ibn ali alkaltawi al-azhari ya mishi sharhi da ya kira shi suna tawdihul masalik ya kira shi da suna tawdihul masalik daga cikin waɗanda suka yi yi wa risala sharha akwai wani malami ya yi wa risala sharhi ɗaya bayan ɗaya har ƙwaya shida a yanzu haka akwai sharhin daga cikin sharhin akwai kifayatu talibur rabbani wanda an buga shi akwai hashiya ta al'adawi a kanta adawi ya mata hashiya wanda abin hassan ali ibn muhammad al-manufi al-misri ya wallafa daga cikin waɗanda suka yi wa risala sharhi akwai babban malami al'allama muhammad ibn ibrahim at-tata'i wanda ya yi wa muktasar khalil sharha sannan ya yi wa risala sharha ya sa mata suna tanwirul makala fi halli alfazir risala daga cikin waɗanda suka yi wa risala sharha akwai sharhohi na allama ahmad ibn gunayn annafrawi shi ma ya yi wa risala sharha wanda ya sa mata suna alfawakihu dawani ala risalatil qairawani daga cikinsu akwai samaruddani littattafai dai masu yawa da aka rubuta kan sharhin risala za mu takaita a kan waɗannan malam da ya warrafa risala ya rasu ne a shekara ta 386 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 70 da shida wannan a takaice shine magana kan abin da ya shafi tarjamar malam abu na gaba shine bayanin eh, darasi na farko a cikin littafin risala din to amma kafin mu fara karatu kafin mu fara karanta littafin yana da kyau za mu dan tafi hutun rabin lokaci insha Allah sannan mu ɗaura. a kan inda muka tsaya eh, kafin eh, wannan lokaci nake cewa mu haɗu a gaba bayan hutun rabin lokaci